ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله لكل اجل كتاب حقيقه mun aika da manzanni gabaninka ya kai wannan manzo daga cikin mutane ba kai ba ne farau a cikin manzanni kuma mun sanya masu mutane da 'ya'ya kamar sauran mutane ba mu sanya su mala'iku ba waɗanda ba sa aure ba sa haihuwa kuma kai kana cikin waɗannan manzanni waɗanda suke mutane masu auratayya masu haihuwa to don me mashirkai suke mamakin kasancewarka haka kuma ba zai yiwu ga wani manzo ya zo da wata aya ba daga wurin face sai in Allah ne ya yi izinin ya zo da ita duk abin da Allah zai zartar da shi akwai littafinsa da aka ambace shi a ciki da kuma lokaci wanda ba zai gabace shi ba kuma ba zai yi jinkiri daga gare shi ba